tana take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam tana da tambayoyi ne guda biyu ta ce menene hukuncin lullubi da gele kuma sannan lullubi da gele shi ma ɗaya ne da sa hijabi to nan aka faɗi sifofin hijabi wanda su ne sifofi ne da musulunci ya ba wa hijabi wato jilbabin da mace take rufe jikinta da shi ko sutura da mace za ta saka idan shi gelan ya cika wannan sharuɗa shi kenan shi ma ya zama jilbabin daman ba wata kala ba ce ba wani suna ba ne na musamman abinda duk ake so dai mace ta rufe jikinta shine ta sa tufar da za ta rufe jikinta gaba daya wato ba ta rufe wani bangare ba ta bar wani bangare abinda za ta bari a jikinta fuskarta da tafukan hannayenta da digadiganta wannan su aka yi da su fito wato ta zama satiran lijami'i an ta kuna satira an yakuna hijabu satiran li jami'i jasadiha ya rufe dukkan jikinta ma adal wajhi wal kaffayn wal qadamayn su kansu ana son ta rufe su wato ta rufe su wannan a ne kawai za a ce ba dole ba amma a wajen fita ana son ta rufe hatta kafafuwanta tafin hannuka ne da fuska kawai ya zama na wannan haka sannan kuma an yakuna fadfadan ya zama na ba mai da mai jiki ba ba mai rike jiki ba ya zama yana da walwa ta yadda ba zai bayyana sifar jikinta ba sannan Allah ya kona shaffafan kai ya zama sharo-sharo ya zama yana iya bayyana kirjinta yana iya bayyana jikinta ya zama nan yana da kauri in ta rufe to ya rufu ba inda za a gani na jikinta wato zama nan mai faɗi wato mai yalwa sannan kuma kai ya zama sharo-sharo sannan kuma kai ya zama min libasil kuffar ko kafirat sai zama shiga ce irin ta wanda ba musulmi ba kar ta sa sutura da ta cika waɗannan sharuɗa amma kuma ba sutura musulmi ba ce don an yi mata kallon farko za a yi mata kallon kama ba musulma ba saura ta sa kayan da musulmi suke sawa ta ɗauko kayan da wasu suke sawa ko a irin wanda mata suke sa a coci suna ibada da shi ta ce za ta hijab eh, sai a zata ita ma a yar can ne so za ta sa kayan da suke daidai da kayan musulmi wanda suke kayan kafirai ba sannan na sharaɗi na gaba ya zama na baliba su shuhura ba ta sa kayan da suke na shahara wanda in ta saka kowa zai ya ganta zai ganta daban wata koda hijabin ne ta saka wani hijabi da babu shi a cikin society dinta ta yadda idan mutane suka ganta ita binta da kallo ko ita yi haka ne don ta zama ita daban a ta sa wanda kowa shi ya fi amfani da shi ba zai ja hankalin masu abin nan ba to waɗannan su ne su ne ta ce sitirar da ake so mace da ya amfani da idan gyalan da ta yi magana ya cika waɗannan sharuɗan ba bai hawa da imata amma in bai cika wannan sharuɗan ba ba shi ba ne hijabi ya zama yana da faɗi ya zama yana da kauri ba mai abin da bai zamana ya rufe jiki duka banda hannaye da tafin hannaye da fuska ya bari ba su shuhura ba ya na kuma ba su kuffar ba ba na shahara wanda zai rika jawo hankali ba kuma na kafirai ba wanda suka keɓanta da shi wannan shine yauwa sannan na sharaɗi na shida shine wanda ba faɗa ba ya kasance ba kayan da maza suke sawa ba ka ta amfani da wani abin da namiji ne yake sa shi ce bari ka ɗau babbar riga a yi watakila za ta iya biya waɗannan bukatun to wannan shi ma haramun ne don allah ya tsine wa macen da take shiga irin ta maza ko mazan da suke shiga irin ta mata idan ta suka hada waɗannan sharuɗa guda shida duk tare da ta hada wannan sharuɗa guda shida to shine ta ce ake kira hijabi a harshen mu amma harshen larabci ana da shi jilbabi hijabi shine ta zauna mace a gidanta ba tare tana yawo nan da cin shine hijabi a larabci jilbab kuma shine wanda take sawa a cikin to amma mu mukan kira suturan mace da suna hijabi to shi hijabin dai da ke magana da harshen Hausa shi ke magana a kansu to duk wanda duk wani sutura da ta cika waɗannan sharuɗa shida to duk sunan da ma da za a kira ta a kira ta da shi amma in dai bata cika wannan sharuɗa ba ko an ce da ita hijabin to ba hijabi ba ce dan akwai da yawa waɗanda ga sun saka wasu turu ko dai kaga ta matse jikinta ko ta sa hijabi ba hijabi ta sa ba ko ta sa wasu kaya shara-shara da ana ganin abin da yake ciki shi ba hijabi kwalliyarta da take ciki shi ma ba hijabi ba ne so hijabi dole sai ya zama ya cika waɗannan sharuɗa guda shida in har abin da duk ta sa ya cika wannan sharuɗa to duk sunan da aka ba shi ma wannan ba ya cutarwa na